Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗaya da Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka muna ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a shirinmu na dare da tara agogonmu na Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu ya aika da sunaye wasu waɗanda ba 'yan asalin jihar ta Lagos ba domin naɗa su a mukamin kwamishinoni na jihar. alhamdulillah muna godiya ga allah da ya kawo wannan lokaci aka baiwa shi wannan dan uwanmu ahmed kabiru kwamishina a wannan jiha ta lagos sannan a Nigeria shugaban Muhammad Buhari ya rattaba hannu akan wata doka da majalisar dattawa ta aika masa wadda za ta kawo sauyi a gidajen yarin kasar a ciki har da canja sunan hukumar daga hukumar kula da gidajen yari zuwa hukumar canja ɗabi'a. Yau kan akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin menene ra'ayinku game da cewar gwamnatin Najeriya na kokarin yin garambuwal a tsarin sauya tunanin fursunoni a gidan yari ta hanyar koya musu abubuwa daban-daban? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta sai an ƙara alamar ƙari da farko wato plus sai a jera lambar. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka ta sakawa tsohon darakta janar na hukumar leƙen asiri ta da tsaro ta Sudan da ake kira NIS a takaice takunkumin shiga ƙasarta. ta. bisa zargin yana da hannu a wasu manyan laifukan saba haƙƙoƙin bil'adama a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fidda jiya laraba ta ce tana da kwararan bayanai da ke nuni da cewa sala abdallah muhammad muhammad sali wanda aka fi sani da sala gosh yana da hannu a azabtar da aka ganawa da azabar da aka gana wasu a lokacin wa'adinsa a matsayin shugaban hukumar ta nis gosh dan shekaru 63 da haihuwa ya yi murabus daga mukaminsa a matsayin shugaban rundunar tsaron kasar a watan afrilu Isra'ilin da ya gabata bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir. Gosh ya shafe shekaru kusan arba'in yana aiki da rundunar tsaron kasar a cewar kamfanin dillancin labaran The National da ke gabas ta tsakiya. sannan yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume a sudan akan zargin tada zaune tsaye da kuma kasancewa yana da hannu a kashe wasu masu zanga-zanga waɗanda suka matsa lamba har sai da aka hamɓarar da gwamnatin bashir bayan ya shafe shekaru talatin akan karagar mulki. sai dai takunkumin zai shafi gosh da iyalansa wajen zuwa amurka ciki har da matarsa awatib ahmad sid ahmad da kuma diyarsa shi masala abdallah muhammad a yayin da aka ga jami'an tsaron china suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar china da hong kong shugaban amurka donald trump ya ce ta yi su jinkirta yarjejeniyar su da china har sai china ta kai ga cimma kyakkyawan kuduri da masu zanga zangar 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin na hong kong har ma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin beijing da masu zanga-zangar. A daren jiya Laraba, Trump ya hau kan shafinsa na Twitter yana bayyana yadda gwamnatinsa ke da karfi a kan Beijing ta bangaren tattaunawar da suke yi don kawo ƙarshen rikicin cinikayya da ƙasashen biyu ke fuskanta. Bayan da ya rubuta cewa dubban kamfanoni na barin China. Shugaba Trump ya ce tabbas China tana so a cimma yarjejeniya, amma da farko ya kamata ta warware rikicin zanga-zangar yankin Hong Kong. sannan trump ya ce takwaran aikinsa na china shi jinping yana mutunta jama'arsa kuma baya tantamar cewa shugaba shi zai warware matsalar hong kong ta hanya mai kyau ba tare da bata lokaci ba labaran da zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan India Narendra Modi ya kare matakin da ya ɗauka wanda ya janyo cece kuce a kan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin kashmir da ake takaddama a kai a wani jawabi da ya yi a yau alhamis a cikin jawabin da ya gabatar daga wurin tarihin red fort da ke new delhi modi ya ce tsohuwar yarjejeniyar a jammu kashmir da kuma ladakh da ke karfafa cin hanci da rashawa da kuma nuna bambanci wajen ɗaukan iyalansa aiki yayin da hakan ya haifar da wani yanayi mara kyau ga mata ƙananan yara da kuma wasu ƙabilun yankin amma dokar ta kuma ba wa waɗanda ba mazauna wurin ba daga wasu wurare a inda su sayi gidaje a yankin kashmir wanda waɗanda suke adawa suke tsoron abin zai iya kawo koma baya ga yankin da musulmi ne mafiya rinjaye. jaye tun ranar hudu ga watan agusta ne aka kafa dokar ta ɓaci a yankin himalayan da musulmi ne suka fi rinjaye a lokacin da new delhi ta tura dubban ƙarin sojojinta zuwa yankin kuma ta yanke harkokin sadarwa a ciki da wajen yankin kashmir sannan aka kuma tsare ɗaruruwan shugabannin yankin kashmir a gidajensu domin takaita tashin hankali. saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jihar Lagos, gwamnan jihar ya naɗa waɗanda ba 'yan asalin jihar ba, kuma wannan ne karin farko da wani gwamnan jihar ya naɗa bahaushe ɗan asalin arewacin Najeriya, a mahaifaffan jihar a matsayin kwamishina. Ga rahoton baban gida Jibrin da ya aiko mana daga Lagos. ko da yake jihar Legas jiha ce ta al'ummar Yarbawa kuma suke faɗa aji a bangarorin gwamnatin jihar da ma siyasa wannan ne karan farko da wani gwamna ya naɗa bahaushe ɗan asalin arewacin Najeriya amma mahaifafan jihar Legas bayan gabatar da sunan architect Kabiru Ahmed ga majalisar dokoki domin amincewa da shi a matsayin kwamishina haka kuma akwai kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Legas Joe Ibike ɗan asalin kabilar Ibo ko da yake bangaren 'yan kabilar ta ibo wannan ba shine karan farko da suke rike wannan mukami ba shi kanshi akitar kabiru ahmed ya rike mukamai daban-daban a can baya a ƙarƙashin gwamnatocin da suka shuɗe inda ya rike shugaban hukumar kula da muhalli a zamanin tsohon gwamna fashola sai kuma sakataren hukumar kula da ruwan sha a ƙarƙashin tsohon gwamna a kuma ambode duk da ya kokarin jin ta bakin akitar kabiru ahmed game da wannan mukami da sabon gwamna sanwo olu yake neman neman Bashi na mukamin kwamishina ya citira duk da sakonnin karta kwana na wayar salula da kuma WhatsApp da na aika masa amma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana irin kokarin da al'umma arewacin Najeriya ke yi da kuma gwamnatin jihar Legas na tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar da ma kasa baki ɗaya kamar haka. Mun kara da kira ga 'yan Najeriya cewa gwamnatinmu da ta shigo ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari tana bukatar addu'a da kuma goyon baya dan don haka mun kira ga Allah mun roki Allah Allah ya agaza masa Allah ya kare shi to koya al'ummar jihar ta lagos musamman ma yan arewa suka ji game da wannan naɗi da gwamna babajide sanwo olu ya yi wa ɗan uwansu a jihar ta lagos ga dai shugaban wata kungiyar yan arewacin najeriya kuma ɗan jam'iyyar apc alhaji ado dan sudu alhamdulillah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo wannan lokaci da Allah ya sa aka baiwa shi wannan kane namu uwanmu architect Ahmed Kabiru kwamishina a wannan jiha ta Lagos. Amma gaskiyar magana bai isa ba tukuna kwamishina guda daya domin idan aka duba irin gagarumin goyon bayan da 'yan arewa suka bayar to kwamishina ɗaya ko da advisor ɗin bai mana ba akalla muna expecting ɗin kwamishinoni akalla guda uku bai kamata a haɗa mu da waɗanda gaba ɗaya ma ba su zaɓi gwamnatin ba kuma a bamu kwamishina guda guda kuma wannan tsari da aka fito da shi abu ne mai kyau su ma sauran al'ummar ba a basu a baya ba wajen yabawa da wannan mukami he was born and bred in agege he schooled in agege he had the food of agege he is an agege man ya ce wannan mukami ya daidai an haife shi a nan agege don haka namu ne yanzu dai a yayin da ake jinjinawa gwamna sanwo odu game da wannan haubasa da wasu 'yan arewacin najeriya na ganin har yanzu suna bin al'ummar yarbawa bashi na naɗin mukamai Eh, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda gwamnoni da ministoci 'yan arewa ke baiwa yarbawa mukamai a arewacin ƙasar, ko a kwanan nan ma gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna ya baiwa wata 'yar asalin yankin yarbawa amma haifaifiyar birnin kaduna mukamin kwamishina banda wasu masu bashi shawara da dama da yake da su abin da ke sa a ci gaba da yin kira da shugabannin yankin kudancin najeriya na koyi da shugabannin arewacin najeriya na bada mukamai ba tare da la'akari da inda mutum ya fito ba wannan shine zai tabbatar da haɗin kai da kuma zumantakewa a tsakanin al'ummar najeriya da yanzu haka za a ce siyasa ya kawo rarrabuwan kawuna a su babangiji murya amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wata doka da majalisar dattawa ta aika masa wanda za ta kawo sauyi a gidajen yarin kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. It has two faculties. The two faculties are the custodial service and the non-custodial service. mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar majalisar dattawa sanata ita enon kenan yake bayanin matakan da dokar ta kunsa inda ya ce dokar ta ba da dama a abubuwa daban-daban waɗanda suka hada da yadda alkalai za su iya sauyawa fursunoni wa'adi kama daga waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa da suka daɗe ba ɗauki mataki a kansu ba da kuma waɗanda za a iya sawa a rika tura fursunoni cikin al'umma suna mu'amala ko ta hanyar aikin gayya ko ta tsabtace muhalli domin su rika sabawa da mutane jefi-jefi wanda yin haka zai sa su gina kansu to sai dai wani hanzari ba gudu ba in ji shugaban gidauniyar kefiano global da ke abuja mr kefas robshik ya ce an kama hanyar gyara amma fa da sauran rana aka ba. idan gwamnati za su sabunta da gaskiya kamar yadda sun nufa bisa ga canza sunayen ya kamata gwamnati ta cire kuɗi ta sa a fara gyara gidajen yare din nan domin mutane su fara san cewa eh abinda gwamnati sun so su yi akan canza halayen mutane da gaskiya ne amma idan an canza suna ne kawai ba a yi wasu canji ba canji sunan nan ba zai taimake kowa ba ya kamata duk masu aiki yanzu a wuraren nan su san cewa za su zama mutane masu hakuri su san cewa za su zama masu koya ma mutane yadda za su canza halayensu amma kamin wannan ya faru sai su karan kansu an koya musu an canza musu halayensu a lokacin da yake nazarin wannan mataki da mahukuntan ƙasa suka ɗauka na sauya sunan hukumar gidajen yari zuwa hukumar gyara ɗabi'a Dr. Kwalla Shatima na cibiyar kasar Amurka mai suna CDC ya yi bayani cewa. Canji sunan yana da kyau, amma kuma abin da za mu yi la'akari da shine shine shin wani irin sababbin abubuwa ne da za a yi a cikin kurkuku din ya zama tun cewa mutanen da suka shiga din wanda suka yi laifi akwai abubuwan da za su koya ko kuma akwai ayyukan da za su yi wanda idan sun fito za su zama tun cewa sun zama mutanen kirki ne kuma wannan halayen da suka shiga da shi na daɗin yanzu an canja yawancin wajen da idan ka je ka je ka same su din da ga cewa gaskiya abin tausayi ne sosai saboda abinci ma ba sa samu samu su sosai da ga cewa rashin lafiya ma yawancin su suna nan ba su da lafiya kuma ba wanda yake taimaka musu sabulu ma haka wanda za su yi mata ma wanda kamar lokacin ladan su yayi ma ba su da abun da za su yi amfani da shi da sauransu to sai dai shugaban kula da hukumar gyara ɗabi'a jafar ahmed ya ce sun fara ɗaukan matakan gyara tun ba yau ba abin da a sabo cikin abin da muke yi wanda eh, doka ta ɗora mana shine duk wanda ya shigo gidan yari inda ya ɗaurare ne to ya kamata mu gyara masa halinsa an kuma gyaran halin ya ɗanci juya halinsa gaba ɗaya ya koma nagari bayan haka kuma mu koya mai wata sana'a wadda zai iya cin gajiyarta ko bayan ya fita gidan yari wanda zai samu satifiket wanda zai riga amfani da shi mukan sai musu kayayyaki mu bayar na yi miki alkawali cewa hukumar gidan yari za ta ci gaba da tabbatar da cewa wannan tsari da muka taso zai ci gaba kuma mun tabbatar da cewa jama'a ƙasa za su yi ah, na'am da wannan sannan gwamnati tana ba mu duk goyon bayan da muke so na tuntuɓi ɗaya cikin mata da ke zaman wakafi ko menene take ganin za ta amfana da shi a wannan sabon zubi ga abin da take cewa. Na koyi zamantakewa da mutane da yawa because da nake waje ban bana irin mutanen da na gansa a nan bana ganin su a waje. Airport na kai haƙuri da zamantakewa da mutane da suke a nan a gabanin yi wa wannan hukuma garan bawul wani kwamiti a ƙarƙashin mai shari'a ishaq bello na ran gadin duba gidajen yari domin su ba da rahoton irin gyare-gyaren da ake bukata madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja Najeriya. to a gaida madina dauda kan wannan batun za mu buɗe muku layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku. kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Uh, mun samu kira na farko Daga ina muka samu kiran ne? Daga ina ne aka samu kira? Daga Zaria Kaduna State Tarayyar Najeriya suna na Usman Tanimu mai rediyo da TV Boban Dodo Zaria. To Usman menene ra'ayinka? Allah akan menene hajiya? ka kusan tambayan uh, da muke shi ne yau shin menene ra'ayin ku game da cewar gwamnatin najeriya na kokarin yin garambuwa a tsarin sauyin tunanin prisononi a gidan yari ta hanyar koya musu abubuwa daban-daban eh alhamdulillahi akwai gwamnatoci a baya a tarayya najeriya sun fara kwatankwacin haka akan koya musu waɗansu sana'o'i su saƙa ne su kanikanci to wannan al'amari lalle ya yi kyau domin zai iya canza masu masu laifi halallakinsu su su zama in sun fito daga gidan yari za su zama na gargari za su canza abubuwan suke na ɓanna na da wanda ya gabata kuma wannan kyakkyawan al'amari ne yana kuma da kyau domin idan aka yi haka to za a rage masu laifi a ƙasa kuma su sami abin yi tun daga gidan yari su manta da abin suka fara yi a can baya. na gode suna na usman tani mai rediyo tv bando zaria na gode da wannan dama na ka bani na kira wannan waya to mun gode usman daga uh, zaria mun samu kuma wani kira daga abuja da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam alhaji musa garo daga area 111 abuja to malam musa muna sauraron ka menene ra'ayinka To alhamdulillah wannan batu na maganar koyawa su kansu wayannan masu kamar wanda aka kai gidan yari ayyukan da ya kamata abu ne mai matukar muhimmanci saboda can gaba misali idan aka ce mutum an kai shi wannan guri har ya kai ga ya koyi wani aiki ko ya koyi walda ko ya aiki kafinta ko ya aiki duk abubuwan da ya kamata wanda ya iya to ba mamaki idan ya fito wannan aikin zai riga ya rike shi kuma kin ga duk irin matsalolin zai koma mai zama mutumin kirki hmm. wanda yake in ya san akwai aikin da zai yi ya samu kuɗi wanda zai dan biya bukatun shi ba zai kai ga abun nan din ba to kin ga matsalolin da ake samu kenan yanzu wani bai iya aiki bai iya komai ba amma ka fito an koya maka aiki ka iya aikin kafinta misali muka ɗauki kafinta to sun ga idan ya fito ba abin da zai yi tunani jari zai nema wanda zai haɗa kujeru wanda zai rika sewa kin ga ba zai je abin da zai je yana sata ko ana kama shi ana mai da shi wannan gida ba wannan tsari Allah ya sa wannan gwamnati da ta kirkiro shi a ci an samu ci gaba kuma an tabbatar da shi daga Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga area 11 Abuja. To mun gode, mun gode da wannan naka. To uh, ga wani kuma kiran daga Niger. daga daga Najawa muke magana da shi kuna magana da Ibrahim ne yake hula a garin mai gode a Kimba to mala Ibrahim muna sauraron ka to gaskiya game da wani al'amari na fursunoni a ko nuna musu wasu abubuwan da yake za su dogara da kansu ba ma ainihin fursunoni kaɗai kamata a haka ba eh, muna jinka hatta yawa ta matasa da ke yawon gararan ba a cikin gari su ba kamata a ce an tsare su ana koya musu abubuwan da su dogara da kansu saboda zan mu kara samun kwanci hankali a cikin Najeriya ba iya fuskanoni kadai ba. Mm, haka ne haka ne to mun gode da wannan ra'ayin naka mun gode mun gode to ga kuma kira daga plateau wa muka samu daga plateau eh, kuna magana da alhaji babaji ne gwanjojiyar plateau kandahar to alhaji babaji muna sauraron ka to wannan tsari da gwamnati ɗauko ya yi kyau to amma a wannan abu da suka ɗauko tsarin ya yi kyau amma a ci gaba da shi don kuma a dinga zura ido a kan wannan abubuwan da za a yi muna fatan allah ya bada ikon yi to madalla mun gode allah ya fito da su allah ya fito da su to madalla mun gode ga kuma kira daga kaduna wa muka samu daga kaduna wa muka samu daga kaduna to ina ji dai kamar layi dai <laughs> ta yi nata har yanzu dai kamar to ina ji ga wani kiran kuma daga kaduna wa muka samu daga kaduna ok ya sulaiman da ce karamar hukumar kauru to muna sauraron ka menene ra'ayin naka wannan tsari ne gaskiya mai kyau dama duk wanda ka gaishe a irin wannan wurare dole ne ta kaisa kuma wani aiki ne da ya maras kyau kaga yana da bukatar shawarwari da yadda za al'amura zai kasance kuma ya zama mutum kwarai a cikin al'umma amma mu kiran da za mu yi ga mahukunta al'amari na irin wannan wujeje tsakani da allah sai an samu mutane masu amana kuma sa'in nan aikin da ake da bukatan an yi ya isar wurin da yake don da ga an ware kuɗi an ce na wannan wuri ne amma daga karke sai ki ga an mika su ga mutane marasa kishin wannan wurare to muna fatan gwamnati za ta zuba mutane masu ainihin amana wanda za su aiwatar mata da aikin danganan aikin kuma an samar da ainihin nasarar da ake da bukata. To mun gode. Mun samu kuma kira daga Nasarawa. Wa muka samu daga Nasarawa? Muna magana da Bashir Manaja. To Malam Bashir menene naka ra'ayin? to malama barka da aiki ra'ayi na game da wannan gyaran da aka kawo gaskiya yana da kyau kwarai da gaske mm. haka ne eh muna jin ka saboda azumin da ya shige ma an sako wasu yan gidan prison to abin da sun ka dinga yi gaskiya a lokacin da aka fito nan abin duk wanda ya gani gaskiya ba zai abin sai dai addu'a malama wannan abin yana da kyau Allah ya sa shi lafiya to mun gode yanzu kuma ga kira daga Bauchi wa muka samu daga Bauchi malama Hadiza barka da aiki yawa sannan mu dai sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to muna jinka ka Muna sauraron ka. ra'ayi na dai a gaskiya wannan abin da shugaban kasa ya yi wannan daidai ne yana da kyau dama a koya ɗabi'u mai kyau wa 'yan gidan kurkuku sannan kuma yana da kyau a ci gaba da koya musu sana'o'i da kuma a ba su ilimi a kula da kuma da lafiyansu da abincinsu lallai in aka yi haka to wannan tsari ne mai kyau na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi akwai wani mai sauraron ku ana ce masa da azumi concept shi ma yana muku fata alkhairi na gode haka Malam Ayuba mun gode da naka ra'ayin kuma muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. najeriya ta sake gayyato ɗan wasan ta biyu kelechi iheanacho da ke taka leda a kungiyar leicester city ta ingila da tyrone ebuehi domin fafata wasan sada zumunci da za ta buga da ƙasar ukraine a wata mai zuwa kocin najeriya gana turo ya fitar da ehenacho da semiya jayi daga 'yan wasan kasar da suka fafata gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar masar to amma kuma a yanzu an gayyaci 'yan wasan biyu a wasan da ukraine da aka shata gudanarwa a ranar goma ga watan satumba zaka dai kocin na neman maye gurbin zaratan 'yan wasan super eagles captain john michael obi da odion igalo waɗanda suka yi murabus daga bugawa kasar su wasa jim kaɗan bayan kammala gasar ta nahiyar afirka najeriya za ta buɗe fafutukar neman gurbi a gasar nahiyar afirka afirka mai zuwa ta shekara ta 2021 a kasar kamaru tare da fafatawa da kasar benin a rukunin l a cikin watan nuwamba mai zuwa dan wasan barcelona ta kasar spain lionel messi da cristiano ronaldo na juventus ta kasar italiya suna cikin jerin sunayen 'yan takarar gwarzon dan kwallon shekara na nahiyar turai na bana haka ma dan wasan liverpool vigil van dijk yana cikin 'yan takarar lambar wacce luka modric ya lashe a bara messi dan kasar argentina ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafar turai har sau uku yayin da shi kuwa dan wasan juventus da portugal ronaldo ya zama zakara sau hudu tun daga shekara ta 2008 van dijk shine ya lashe kyautar fitaccen dan wasan premier da kungiyar kwararrun 'yan kwallo ta bashi a kakar wasanni ta 2018 da 2019 yana kuma cikin tawagar 'yan wasan liverpool da ta lashe gasar zakarun turai wato champions league a watan yuni kazalika da kuma kofin uefa a ranar larabar da ta gabata a ranar alhamis 29 ga watan nan na agusta ne za a bayyana gwarzon dan kwallon kafa na turai na bana a monaco a bikin tsara jadawalin fafata gasar zakarun turai ta bana a bangare ɗaya kuma kungiyar psg ta kasar faransa ta ki sallama ta da barcelona da kuma real madrid suka yi wa dan wasan brazil nema barcelona ta taya tsohon dan wasan nata akan kuɗi fan miliyan 92.4 sa'annan kuma ta hada mata da philip coutinho ita kuma real madrid ta taya nema ne akan kuɗi mai tsoka da bayar da 'yan wasanta gareth bale da kuma james rodriguez to sai dai babu tayin da psg din ta amince da shi kawo yanzu amma ana hasashen cewa za ta zaɓi ta yi ciniki da real madrid a maimakon barcelona ƙungiyar da ta sayo nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala faruk sayin na yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Ga labaru amma yanzu a takaice. Amurka ta saka wa tsohon darakta janar na hukumar liƙen asiri da tsaron Sudan da ake kira NIS a takaice takunkumin shiga ƙasarta bisa zargin yana da hannu a wasu manyan laifukan saba haƙoƙin bil'adama. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda jiya Laraba ta ce tana da ƙwararren bayanai da ke nuni da cewa Salah Abdullah Muhammad Muhammad Sale wanda aka fi sani da Salah Gosh yana da hannu a azabtar da aka azabar da aka gana wasu a lokacin wa'adinsa a matsayin shugaban hukumar ta NIS. a yayin da aka ga jami'an tsaron china suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar china da hong kong shugaban amurka donald trump ya ce ta yi su jinkirta yarjejeniyar cinikayyarsu da china har sai china ta kai ga cimma kyakkyawan kuduri da masu zanga zanga 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin hong kong amma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin beijing da masu zanga-zangar firaministan india narendra modi ya kare matakin da ya ɗauka wanda ya janyo cece kuce a kan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin kashmir da ake takaddama a kai a wani jawabi da ya yi a yau alhamis shugaban ƙasar koriya ta kudu jan in ya ce ƙasarsa a shirye take ta haɗa hannu tare da japan don warware takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen idan har japan ɗin ta amince ta hau teburin shawarwari. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Nigeria, niger Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai kuma injiniyanmu na yau Carl. Hadiza Kyari ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.